C'était RM Show sur VOA Afrique. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri a sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace ranar Asabar, Ibrahim ka almasi Garba zai shigo mana da shirin sana amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya daga bakin baba yakubu makeri assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya akalla mutane 60 ne suka mutu yayin da wasu da dama suka jikata a arewacin najeriya a yau asabar bayan da wata motar da mai ta kife ta kuma zubar da mai kafin daga bisani ta fashe a cewar hukumar kiyaye a ta ƙasa hatsarin da ya faru a jihar neja ya biyo bayan wata fashewar makamacin haka ne a jihar jigawa a cikin watan oktoba da ya gabata wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 147 ɗaya daga cikin bala'o'i mafi muni a ƙasar da tafi yawan al'umma a nahiyar afirka kumar tsukam kwamandan hukumar road safety shiyar jihar neja ya ce akasarin waɗanda abin ya ritsa da su talakawa ne mazauna yankin wanda suka yi gaggawar ɗibar man fetur da ya zuba bayan motar ta kife mutane da yawa sun taru domin ɗiban mai duk da kokari da aka yi na hana su in ji tsukam a cikin wata sanarwa kwatsam sai motar ta kama da wuta ta kuma kona wata motar da mai da ke gefe ya zuwa yanzu an kwashe gawar waki 60 da aka gano a wurin tsukwam ya ce jami'an kashe gobara sai nasarar kashe wutar za mu kawo muku cikakken rahoto akan wannan hatsarin a shirye-shiryenmu na gaba ma'aikatan kashe gobara sun ɗan samu nasara wurin dakile wutar da ta cinye unguwa kurmus a birnin los angeles na na amurka ya zuwa safiyar asabar a yi nasarar kashe kashe 43 cikin 100 na wutar palisades alƙalumar da ya karu kan kashi 31 a jiya juma'a a cewar ma'aikatar gandun daji da kashe gobara ta jihar california wannan gobarar ta kone kusan kadada dubu goma na fili a halin da ake ce kuma an yi nasarar dakile kashi 73 cikin ɗari na wutar itin ya zuwa yau asabar adadin da ya karu kan kashi 65 a jiya juma'a a cewar ma'aikatar kashe gobara ta jihar california wutar ta 18 ta laƙume sama da kadada 5,700 na fili har yanzu ana gudanar da bincike akan musabbabin gobarar ta palisades har yanzu dai ma'aikatar kashe gobara bata gabatar da rahoton faruwar lamarin ba dangane da wannan gobarar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a karon farko a cikin shekaru 40 za a gudanar da bukin rantsar da shugaban amurka a cikin gida washington na kallon kowane bukin rantsar da shugaban kasa daban da wanda ya wuce amma wannan na lokacin ya sha bamban shekara ta ƙarshe da aka gudanar da bukin rantsar da shugaban ƙasa a cikin gida saboda tsananin sanyi ita ce shekara 1985 wato wa'adi na biyu na mulkin shugaba ronald reagan sama da wata guda kenan aka fara shirye-shiryen gudanar da bukin cikin majalisa inda aka fitar da tiketin mutane rabin miliyan wanda za su shiga cikin gidan majalisar shirye-shiryen dai ya hada da dandamali da aka shirya a nan majalisa da shirya filin fariti da katangar da aka kafa cikin washington wanda zai kai tsawon kilomita 48 lamarin da ya zarce shekaru na baya majalisar zartarwar isra'ila ta tabbatar da wata yarjejeniyar tsagaita wuta da sanyin safiyar yau asabar a gaza da kuma sakin mutane da ake garkuwa da su domin kawo ƙarshen yaƙi da hamas na watanni goma sha biyar gwamnati ta sanar da cimma yarjejeniyar ne da misalin karfe 1 na dare a birnin kudus bayan da majalisar zartarwar ta wata ganawa sama da sa'o'i shida kuma bayan shawarwari da majalisar tsaro ta bayar a jiya juma'a na tabbatar da yarjejeniyar taron da ya samu halartar dukkan mambobin majalisar zartarwar ya dan shiga ranar hutun yahudawa wanda ke farawa bayan rufe ayyuka a ranar juma'a a wannan ranar hutu gwamnati tana rufe duka ayyuka illa batutuwa da gaggawa da suka shafi rayuwa ko mutuwa lamarin da ke tabbatar da muhimmancin cimma wannan yarjejeniyar gobe lahad ne dai wannan yarjejeniyar za ta fara aiki kuma za ta hada da dakatar da fada tsawon makonni uku da kuma sako gomman mutane da ake garkuwa da su da kuma sako falasdinawa da ake tsare da su a gidan yari hukumomin ukraine sun ce an kashe akalla mutane hudu da sanyin safiyar yau asabar a wani hali da rasha ta kai a cikin dare a babban birnin kasar kiev shugaban ma'aikatar sojin birnin kiev timur tachenko ya faɗa a wani saƙon telegram cewa mace-macen sun faru ne a gundumar shevchenskinski a birnin ya ce gundumar holosevki wanda ita kuma take yammacin gabar kogin dnipro ta fuskanci buraguzai magajin garin birnin kiev vitali klitko ya ce rundunar tsaron sama suna gudanar da aiki a cikin birnin a ranar juma'a ne kuma wani harin makami mai linzami da rasha ta kai ya kashe akalla mutane hudu kana jika ta wasu goma sha hudu a birnin kriviri da ke kudancin ukraine a cewar shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky yayin jawabinsa na kowane wuni. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA. makon da ya gabata mun ji tambayoyi na dr kabir da injiniya yaya da kuma sa'adatu ahmed bustani da ta yi nazari kan shugabanninmu na baya a yau za mu fara jin bayanai daga bakin ƙwararre a fannin tattalin arziki yusha'u aliyu dr kabir in dai za a samu gibi a ɓangaren tattalolin arzikin ƙasa kuma za a gabatar da kasafin kuɗi to dole sai an ci bashi amma abin da nake so a sani a tsarin demokradiyya mun shiga yarjeniyoyi masu tsawo da hukumomin kuɗi na duniya daban-daban da imf da world bank da africa development bank da sauran ƙungiyoyi ko kuma cibiyoyin kuɗaɗe na duniya waɗannan yarjejeniyar da muka shiga mun shiga ne sannan wani abu da nake so in yi maka a tuni a kai tunda kana da fahimtar tarihi shine an yi fa lokacin da najeriya ta ba hukumar lamuni na duniya aron kuɗi a baya ka fahimta ko to kuma ina so wato a gane bashi wannan bashin da ake saboda giɓi mu a najeriya mu gode ma allah ma mu 'yan kasan a ƙasar rashi a yanzu haka wanda ya ce zai yaƙi shugaba putin ya sa hannu a doka a yafe bashin da ake binsa ma'ana galibin mutanen ƙasan ba a ɗaura kasansu ba amma an ɗaura mutanen ƙasan da bashi tsari ne na capitalism imperialism waɗannan tsarin in za ka ɗaga naira ba za a daidaita ta da zinare ba za a daidaita ta da wata takardar kuɗi wannan takardar kuɗin naka ta zama abin da ake ce mata fiat currency kuma in dai tsarin kuɗi na duniya zai ci gaba da yanda ake tafiya wannan kuɗin da kake ganin shi da wannan demokradin da ke kallon shi ina so kai ka daɗa fahimtar cewa yanda kaga kana da president a ƙasanka kana da governor a ƙasanka kana da chairman na lakal gami a ƙasanka to haka ake da president a world bank haka ake da governor a central bank haka ake da chairman a bankunan kasuwanci. To honorable bari mu ji naka bayanan. Gaskiya injiniya ya yi magana kwarai da gaske kuma wadda ake bukatar ba wai dan majalisa ko gwamna ko kadai ba a'a ya riga ya hidi fraction na waɗanda suke rike da akalar shugabanci a Najeriya. yace ce dukkan mu idan ka hada mutum daga kan shugaban kasa har kan kawansula. ba mu wuce kashi 0.005 to kaga to mutum dubu sha biyu daukar ta mara figa ka ce mu dubu sha uku ne suke juya akalar mutum 250 sama da mutum miliyan 250 to sai in dawo kan magana da ya yayi cewa ko da mu mu kalli halin da tattalin arzikin ƙasa yake ciki mu mu yahe wani abu mana da ake bamu ko albashi ko allowance ko wani abu don ya haɓaka abin nan sai ka dawo kan maganar da injiniya yanzu ka ɗauka mu duka waɗannan production ɗin mu dubu goma sha uku za mu yahe abin da ake bamu na albashi da allowance sama da mutum ɗari biyu da hamsin wannan abin idan kai zo kai kwamfutin din shi wala bai ɗaga yadda living standard ɗinsa yake da wani abu ishu din ina so mutane su gane cewa ba wai na allowance ne ko albashin da ake ba masu rike da mukamin gwamnati ba a'a sincerity ne wajen gudanar da tattalin arzikin kasa ba maganar wai me ake bani nake kashewa ba me ake bani nake allowance ba shi bane ba ba impress bane ba ba allowance bane ba ba albashi bane ba a'a ya muke gabatar ko kuma ya muke tafiyar da tattalin arzikin kasa ita duke kasa ya ake sarrafa ta ya ake juya ta idan ire-iren mu za a kawo kashi ashirin dinmu ana bamu abin da ake bamu da iri ɗaya bai canza wani abu abin da ake nema gaskiya kamar yadda ya ce akwai kana rike da baitul malin kasa akwai dukiyar kasa a hannunka ka ji tsoron Allah ka tafiyar da ita yadda doka ta ce kai ma yadda zaka samu kubutawa don ubangiji so idan duk da mu shugabanni muka sa wannan a kuma muka aiki da wannan to za ku ga ku da kan kuma yan kasa kuna iya kallon cewa a ah, wadanda yadda ake mata yi yawa ƙara ma waɗannan mutane a kara musu abin da ake kara musu saboda mi babu jin zahin cewa nawa wani ke samu babu jin zahin dan wani ke hawa mota kaza babu jin zahin dan wani ke canza riga kaza duk babu saboda mi muna da arzikin Allah ya hore mu Najeriya arzikin kuma bakin gurgurdan iko duk wani abin da kake dakowa na ma'adani a duniya wanda zaka ce wani guri ana samun shi nan Najeriya ana samun shi amma yanzu idan ka yi kawai ma'aikatar da take kula da harkar ma'adanai ta Najeriya ka ɗora mata tax din cewa to duk abin da ake hakowa yanzu so fa nawa Najeriya take samu a wannan bangaren da wahala maka samu status din idan diga ma babu ita inda ma ake hako abubuwan ma ba a iya yanzu ba a iya ga maka anan site ɗin da ke akwai sai waɗanda suke da hannu da shuni kila suke da dalili su ne za iya samun kila lasan sai buɗe wani guri hekta eh, kaza ko kaza ko kaza su je su ɗiba so ishu din ina so in jawo hankalin 'yan kasa cewa ba duk na san ana ta wannan kira-kira cewa ai da abubuwa sun yi nisa sun yi tsauri ya kamata shugaban kasa ko yan mm, eh, majalisu ko eh, sanatoci su rage abin da suke samu suna abin nan wala wannan ba shi bane maganin matsalar nan matsalar nan ita ce kawai mu ji tsoron Allah mu tafi da kasar nan yadda dokokin kasa suka ce a yi ta yadda ita saboda mu dokokin kasar mu sun yi daidai ni ban blame din su sun kusa daidai da yadda Allah ya ce mu yi abubuwan duka an tsara komi an tsara komi kuma an yi hukunci akan duk abin da aka saba akan shi so da ana yin hukuncin kuma muna kamantawa yadda ya kamata kowa ya tsara bakin amana da aka bashi duk da ba mu samu kanmu cikin wannan matsalar ba wato dai ba wai dokoki ne babu wabin su ne ya kamata ana yi eh na akwai bayani eh, eh, yawwa malam nasiru ka ba mai sarauta dan maliki bututun magana ina ga yana da abin cewa dama rabu kamar yadda nake magana ba wai allahunsu da sauran ababe ne su ne muhimmanci ba jagoron da ake daura ma nauyin alhakin mutane za ka ga mutum ɗaya ya sace trillion ɗaya an rasa inda ya dashi kuma abun bakin ciki ya kai shi ma kasashen waje an yi asarar su to me yasa an sami irin waɗannan sai ka ji kuma an ce an kama amma ba ai komi ba to waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin ai wannan alawunsin da wani abin da ake ba duk ba wani abu ne abu ne ɗan amma ana ba sai ka ga mutum ɓarawo ne sai a ce an ɗora mai nauyin hukumar da kuɗin al'umma suke wurin ko ya za a ta yadda al'amuran haka. Za mu je ina jin zagaye na ƙarshe inda za mu samu shi Buhari Nusa Kumriya da ita Hajiya Aisha Zakar Yasmin bari mu fara da Buhari. Buhari in tambaya. To assalamu alaikum ina jinjina ga wannan kafa mu ta BOA mai albarka da ta bamu dama muke ƙara sanin abubuwan da ba mu sani ba muke tambayoyi kuma akan a gurin waɗanda ya dace domin mu samu amsa abubuwan da suka ɗaure mana kai. ina yi wa manyan baƙinmu fatan alkhairi tambaya ta za ta tafi kai tsaye gurin ga shi honorable kusa da ina yi maka fata alkhairi a matsayina na ɗan kasuwa manomi shi nake so in yi ɗan wa'yansu tambayoyi ɗaya zuwa biyu a wurin shi honorable gaskiya ina tunanin allah ya yarda ko yau ma akan hanya nake ina ganin sai na shiga ta cikin kusa da yau dinnan Allah ya yarda. So wasu abubuwa da suke faruwa a da suke kawo hauhawar farashi game da wa'yansu kayayyaki nake so in yi tambaya a gurin shi honorable in ji ko ya san da irin waɗannan abubuwa ko kuma bai san da su ba daga farko dai ina so in sani ne akwai wasu abubuwa ne da aka ware a wanda ake nomawa a ƙasar nan wanda kuma ba a yadda a kai su kasuwa ko kuma doka ne a fitar da su daga wani gurin zuwa wani gurin misali in Allah ya yarda gobe yanzu ko ban haɗa siyan kayana a mashi ba ina ganin na yi rabi to muna da wani kalubale a gurin mai mutukar muhimmanci wanda shine yake kara mana hauhawar farashin kayayyaki a matsayin mu na 'yan kasuwa misali ɗau a ɓangaren aya da kafin shugaba Muhammadu Buhari ya zo yadda ake ɗauko mana buhun aya haka ake ɗauko mana buhun zoɓo zuwa abuja so amma yanzu sai ta kai shigowar shugaba muhammadu buhari sai ta kawo sai aka ce an doda boda na yadda akwai aya wadda ake shigo da ita ta nijar zuwa katsina to amma kuma a cikin wannan yanki na mashi da daura akwai inda ake noman aya da yawa wanda ina da yakinin ni daga shekara biyu iya zuwa yanzu ma ban sai aya ta waje ba ta Najeriya nake siya. To sai ya kasance sati uku da suka gabata a cikin mazaɓar shi honorable ne a cikin ingawa in ka zo kan dawa ɗin nan wurin kwastan ɗin da suke zama a gurin nan. An ɗauko min aya suka zo suka riƙe ta a gurin suka ƙwace ta. So sati biyu da ya wuce kuma an gama mun lodi na tafi gida a Kano karfe uku na dare aka kira ni na yi bacci ban ɗauka ba da safe ina ganin kiran su na san akwai matsala. Da safe na kira su na ɗauka suka ce kwastan sun kama min motar na an yi katsina da ita. Sai da na yi belin motar nan naira miliyan biyu na tura suka saka mun motar nan ta taho sai da na jefa wa kowane buhu naira dubu goma goma akan kayan nan motar da ta ɗauko min kayan nan zuwa nan abuja kowane buhu naira dubu goma sha biyu na biya wannan abubuwan ya sa kuɗin mota da irin wahalhalun nan kaɗai ta kusa cimma naira dubu ashirin da biyar biyar banda kuɗin siyan kaya. Buhu Duk buhu ɗaya. so wannan abubuwa ne wanda suka ƙara mana hauhawar farashi a kan irin wannan abubuwa yanzu ɗauki harkar wake tun daga can har zuwa nan dubu hudu za a kawo maka ita so amma wannan abubuwan da aka kawo kuma ayan nan ba ta Nijar ba ce akwai gurare da ake noman ayan nan dukka ayan nan da muka siya ta Najeriya ce amma yau in zaka fito kayan nan daga Abuja daga Katsina daga Mashi zuwa Abuja Allah ne kadai isan iya kudaden da zaka dinga kashewa kafin wannan kayan ka ishi gona ina so in sani a gurin honorable travel kuma wacce hanya yake gani zai biya taimaka mana domin mu samu saukin irin wannan abu da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau sai makon gobe za mu ci gaba a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da fiona wammayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce madina dauda mu huta lafiya a gaida Madina Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukanmu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Da yake ana harmar rantsar da sabon shugaba a Amurka duk da yake dai ba za mu taɓo siyasar Amurka ko ta duniya kai tsaye ba, za mu ansa tambaya mai cewa. don Allah wai akwai wasu ƙasashe a wasu lunguna da ba a ma san da zamansu ba a duniya? kenan ba a tabbatar da adadin kasashen duniya ba a zahiri mai tambaya yusuf abubakar garbati daga bauchi za kuma a saurari ansar tambaya mai cewa don allah wace ƙasa ce a duniya a halin yanzu ta fi kowace ƙarfin tattalin arziki da kuma samun zaman lafiya a duniyar baki ɗaya mai tambaya garba na hali kamba kebe To bari mu fara da ansar tambaya kan yawan kasashen duniya da ko shin akwai wasu ɓoyayyun kasashe. Idan mai tambayar Yusuf Garbati da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu? Ga ansar makamanciyar wannan tambayar wadda kwanan baya wakilin ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga dr adamu babikwai malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya fce da ke yola adamawa najeriya wanda idan an tuna ga bayanin da ya yi wato in mutum ya yi tambaya kasashe nawa muke da su a duniya gaba daya samun amsar wannan tambaya da wahala domin kowa da irin fahimtar da ya yi wa duniya din gaba daya akwai wanda suka mar fahimta ta hanyar kasashen da suke buga kullo da aka saba da kuma na olympic ko kuma wanda suka yi mai fahimtar na international community a gargashin majalisar ɗinkin duniya wato united nations so eh, da kuma akwai wa'yansu wurare da ba a san da zaman su ba a gargashin majalisar ɗinkin duniya don haka in an ma mutum tambaya irin wannan tambaya yana da wahala ya bada ansa gaba gadi guda ɗaya wanda zai gamsar da mutane amma duk da haka in an ɗauki tambayan za a duba muna da ƙasashe in ka lura a gargashin eh, da majalisar ɗinkin duniya wato united nations recognized member state a duniya tana da ƙasashe guda 193 a shekarun baya amma kana shekaru kaɗan da suka wuce wato 2011 an samu ƙaruwar wata ƙasa guda ɗaya afirka wato south sudan da aka samu south sudan yanzu muna da ƙasashe wanda majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da su kuma su innan membobi ne na united nations ƙasashe wato guda ɗari ɗaya da Casa'in da hudu. to da haka akwai wasu ƙasashe kuma da wanda majalisar ɗinki duniya bata amince da su gaba ɗaya ba amma ta san da zaman su to irin waɗannan ba a irgan su a ƙarƙashin ƙasashe na duniya gaba ɗaya a mahangar wato majalisar ɗinkin duniya irin wannan kasashen suna nan kamar irin vatican city da kuma palestinian authority wannan ƙasashe guda biyu suna ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya ta san da zaman su amma ba ba a irga su a kan kasashe a duniya wanda suke da zama kansu farko ma dai menene ƙasa da kuma me ake nufi da ƙasa wani wuri ne in ya kai waɗansu abubuwa guda da ake bukata za a ce kasa ce na duniya wanda aka sani domin na farko ya kamata ta zama tana da territory wato wannan na farko na biyu ta zama tana da population na mutane wanda suke zama a nan wurin ya zama kuma suna da gwamnati ita ma wanda take kuma hulɗa da mutane na hudu hudu ta zama tana da sovereignty wato sovereignty ina wannan kasar tana da gwamnati gwamnatin kuma tana da karfin iko na fada a duniya tana zuwa wasu kasashe tana abubuwa ta dawo wato tana shiga treaty da wasu kasashe a duniya wannan abun guda hudu in ka ɗauka wato territory permanent population government uh, da kuma sovereignty to in wani wuri yana da wani abubuwan guda hudu da muka irga to za a ce mar kasashe a duniya to wannan abun da aka samu guda hudun kawai an samu a kasashe guda ɗari da casa'in da hudu yanzu muke da su a ƙasa to amma fa a wasu kasashen da ba su da irin wannan karastarasi da muka irga dinnan wato suna nan kuma amma united nation ta san da zaman su amma fa ba bata recognize nasu akan cewa su kasashe ne masu zaman kansu ba irin su western sahara da muke da shi a africa kosovo a europe south ossetia abkhazia da kuma northern cyprus wa'annan suna nan a duniya kowa ya san su amma fa kasashen ba wai suna zaman kansu independent state bane to don haka a duniya gaba daya akwai irin wayannan dewa in ka hada su dewa hakan nan za ka samu muna da kasashe kamar 200 har da 40 a wani wuri wani wuri kuma za a ce ma 211 wani wuri 206 don haka amma fa wanda majalisar ɗinkin duniya kamar yadda na fara na gaya muku na farko ita dai ta san ƙasashe 194 ne wanda ta san su suna aiki tare kuma ana tafiya tare bayan haka muna da abin da ake cewa continent kowane continent tana da ƙasashen ta yanzu kun ga continent da tafi kowane wani continent da yawan kasashe. ƙasashe Afirka ne na farko muna da ƙasashe guda 54 da dai 53 ne wannan ƙarin da aka samu na South Sudan da ƙara mana ya zama muna da kasashe guda hamsin da biyu sai wanda yake binta shine europe muna da guda arba'in da tara sai asia tana da arba'in da takwas um, north america guda ashirin da biyu sai south america guda goma sha biyu sa'annan australia uh, guda uh, goma sha hudu sai kuma ansar tambaya kan kasar da tafi karfin tattalin arziki da kuma zaman lafiya a duniya idan mai tambayar garba na halikan ba na saurare ga ansar da wakilinmu a shiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado ya samo daga dr adamu kwai malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya fce da keola adamawa najeriya wanda ya ce To tambayoyin naka guda biyu ba lallai ne ƙasar da tafi kowace ƙasa tattalin arziki ya zama na kuma ita ce tafi kowace ƙasa samun zaman lafiya ba. A ɗan binciken da na maka dai ya tabbata cewa ƙasar Iceland ita ce ƙasa wacce tafi kowace ƙasa a duniya zaman lafiya saboda ita take rike da wannan kambu na zama ƙasa da tafi kowace ƙasa zaman lafiya a duniya har na wajen tsawon shekaru goma sha bakwai saboda duk shekara idan aka ɗauki alkaluma sai a tabbatar da cewa ita ce dai har yau ya zama na ƙasa mafi zaman lafiya a duniya. Haka ne. To, dokta ita wannan ƙasar wace nahiya take? tana nahiyar Turai ne, sannan kuma watakila abin da ke ƙara taimaka mata shine a ba ta da yawan jama'a saboda jama'a da ke wannan ƙasa ma ba su kai ko da miliyan ɗaya ba to sai zamana kuma sun bunƙasa harkar iliminsu da kuma na walwalar jama'ar su sannan ya zamana kuma suna da tattalin arziki wanda yake yana da ƙarfi matasa suna da abin yi sannan kuma bisa gaskiya 'yan sandan su ma ba sa yawo da bindiga kuma bisa ga alƙaluma ya nuna cewa ba su da ma soja. To menene ma yasa ba su da soja tukunna dakta? Saboda zaman lafiya da suke mora a wannan ƙasa ta su. To, dakta bayan wannan ƙasar da take da irin wannan ababe na tarihi don wannan abun abun tarihi ne dakta. A ce ƙasa bata da jami'in soja kuma tana zaune lafiya kuma tana da ƙarfin arziki. To sai wace ƙasa kuma dakta? Har ila yau akwai ƙasashe irin su Denmark da su Ireland da su New Zealand waɗanda su ma waɗannan ƙasashen ana bayanin cewa su ma suna da zaman lafiya a cikinsu. To misali muka ɗauko kamar Denmark ma tun shekara shekara 2018 kusan duka inda suke gidan maza da suke tattara uh, masu laifi rufewa ma suka yi saboda babu masu laifin to amma duk da haka bata buge Iceland ba saboda ba wai su a Denmark ba a laifi ba ne a laifuffukan ne waɗanda ba su wuce a ajiye mutum a masa wa'azi kuma ya daina ba to da haka tambayar ka da kake son sani ƙasar da tafi kowace ƙasa a duniya zaman lafiya ita ce ƙasar Iceland. To maganan ah, arziki kuma fa dan a tabbayar tashi ya yi magana a ƙasa da tafi tattalin arziki da kuma zaman lafiya. To amma kuma ba wannan shi yake nuna tafi kowace ƙasa kuɗi ba. To kuma dakta to saboda me yasa ba ita ce zai nuna cewa tafi kowace ƙasa kuɗi ba dakta duba da idan bayanan da kai a can baya kace tana da karfin tattalin arziki. Saboda in kana maganar kuɗi ne ka ga idan ka ɗauko a ah, ƙasar Qatar wacce ita ma dai mutanenta ba su wuce mutum miliyan biyu da 'yan ɗori ba to kaga su in magana dukiya da jin daɗi a ma'aikata mai ƙaramin albashi shine wanda yake karɓar miliyan ashirin da bakwai a shekara to kaga wannan idan wannan za ka duba kaga baka cewa ita ce tafi kowace ƙasa ƙarfin tattalin arziki kuma to ranka yanzu misali ya kamata shi wannan mai tambaya da kuma masu sauraron mu su fahimci ta yaya ma ake bi a tantance ƙasar da tafi tattalin arziki wace hanyoyi ake bi? Ina so ka fahimci cewa fa ana tantance karfin tattalin arzikin kasashe ne a duba da alkaluma da yawa. Misali akan dubi ci gaban da wato waɗannan kasashen suke samu ta ɓangaren kasuwanci da kuma yawan jarin da ita ƙasar take da shi da kuma wato tasirin da tattalin arzikinta ɗin yake yi akan al'umma da wasu kuma ƙasashe. To don haka shi yasa ake amfani da tattalin arzikin ƙasashe ɗin wajen tantance wato arzikin ƙasa wannan kuma babban bankin duniya shi yake duddu tattara waɗannan bayanan to hmm, haka ne to dakta yanzu eh, a takaice kuma a dunkule idan za ka amsa wannan tambaya da aka yi na cewa wace ƙasa ya ce tafi eh, tattalin arziki da kuma zaman lafiya a duniya idan za ka yi shi a dunkule don mai sauraro ya fahimta wace ƙasa ce in dai zan amsa maka tambayar ka a halin yanzu dai ba ƙasar da tafi ƙasar amurka har a yau tattalin arziki dokokin ƙasa Ah, da kuma duk da cewa misali kasar sin ah, tana yunkurowa a wasu lokuta kamar za ta buge ita kasar amurka to amma dai har a yau ah, don amsa maka tambayar ka a gurguje kasar amurka ita ce tafi kowace ƙasa tattalin arziki a duniya sannan kuma kasar Island ita ce tafi kowace ƙasa zaman lafiya ita ta rike wannan kambo so goma sha bakwai a duniya. da fata wannan amsa da aka baka za su gamsar da kai na gode to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin mai ansa mana tambayoyin dr adamu babikwai malami a kwalejin horar da malamai ta gwamnatin tarayya da yola adama najeriya da wakilin ashiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado da kuma mu da mu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri wassalam a gaida ibrahim garba masu sauraro a nan muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin babu ya kuma makeri da ya karanto labarai da fiona wa mayi da ta ba da umarni da ma mu na yanzu Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.